وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين kuma duk lokacin da ayoyin Allah da suke nuna kaɗaitakarsa da cancantarsa da bauta suka zo wa waɗannan mashirikai masu taurin kai sai su bijire masu ba su damu da su ba.